alamu na nuna majalisar dattawa ma na gab da koma ƙarƙashin rinjayen jam'iyyar adawa ta apc kazalika ta wakilai da dama tuni ta zama mai rinjayen 'yan apc za ta ƙara samun wasu 'yan majalisa da za su juye zuwa apc da ɗan majalisa da ya fice daga pdp ya koma apc a dodogowa ya zayyana lamarin a dunkule ina son tabbatar muku daga nan zuwa sati ɗaya cikin satin farko ko sati na biyu na sabuwar shekara akwai babban jirgi na amirul haji wanda zai sauka a ƙarshe mutanen da zai ɗebo wannan jirgin na amirul haji wanda har da shi a ciki jama'a a Najeriya za su san cewa wannan rigima ba da wasa muka fara ta ba ni ba na cikin shakku ko kaɗan ko a je kotu ko kar a je kotu ko alƙalai su hukunci daidai da tsari na gaskiya na shari'a ko kar su yi ni na shirya wa kowanne zaɓi da zan samu kaina a ciki jam'iyyar pdp ta riga ta mutu mudis a najeriya dankan da garkin hakan yasa pdp ta yi ta yin ba wa sauran 'yan jam'iyyar ta tikitin tsayawa takara ba hamayya inda har yanzu shugaban PDP da ya sha tsallake barazanar rasa kujerarsa ba manga tukur ke ganin ta gomashin jam'iyyar na nan. Gullar janarar Nufiya, iwal bai Ba manga dai na nuna ta shugaba Jonathan da bai ayyana tsayawa takara ba to babu shakka zai kai gaci. Ko da yake dai ba mangan bai karin bayani ba. irin waɗannan matakan nuna rashin girgiza alhali jam'iyya na ramewa ya sanya wasu 'yan adawa shiga yabon ba-mangan, da aka kece suke ganin tamkar ma yana rage musu ɗawainiyar tinkaran pdp ne gama ma abin da dattijon adawa Buba Galadima ke